Allah ko akan gaskiya kake kai takama sai Allah ya karya ka wa yawma hunainin iz a'jabatkum katharatukum falam tuguna ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina sahabbai ne fa suka fita taimakon addinin Allah amma da suka ce ka yau muna da yawa Allah ya ce ni za ku wa haka na ba ku nasara kuna kaɗan kuma yau kuna da yawa ba za ku nemi taimako na ba sai gashi an fatattako su annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya tsaya yana anan nabiyyu la kadhib annabi na abdul muttalib ya ce wa abu sufyan bin al-haris bin abdulmuttalabi kira mun su aka kira sahabbai suka yi waigi suka juya Allah ya ce duk abin da kuka yi na yafe muku ban taba jin duk annabawan da Allah Allah subhanahu wataala ya kawo su zaka ga ya faɗi bayanin game da su amma na sahabbai Allah shi yake bada labarin kuma ya rufe da gafara wani abu mamaki iz tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سيتمي ولقد عفا عنكم duk wannan laifin da ya lissafo ya ce to na yafe muku innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna masazalahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ya faru fataba alaikum wa afa ankum kuma annabi Allah subhanahu wa ta'ala bashi umarni uku umarni uku ya bashi yace fa'afu anhu me ma'anan fa'afu anhu ka yafe musu wasu ta gafir lahu kuma ka nemi Allah ya yafe musu kenan sai mu ce annabi ya yafe musu in ka ce ba a'a ba ka gama yawo sannan ya nemi Allah ya yafe musu sai kuma ya ce wa shawirhu bayan ya gama wanke su kai musu afuwa ka neman musu afuwa sai ce ka dinga shawara da su ba su suka ce annabi ya shawara da su ba ba annabi ne ya ce zan yi shawara da su ba Allah ne ya naɗa su mashawartan annabi kuma Allah ya toshe bakin kowa har duniya ta tashi ya ce wallazina ja'u min ba'dihim ne za su ce yaquluna me rabbana ghafir lana rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sanan wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina gillan lillazina amanu ko baka san sahabbai wannan aya tana da hatsari gillan lillazina amanu ba wanda zaka ba da shaida akan imanin sa wallahi sai sahabbai zan iya rantsewa masu imani dan an ce bai hujja kan ce aya 89 alqur'ani aya 89 ce ta kira su ya ayyuhal ladzina amanu saboda lokacin ba kowa a duniya sai su ba ma ma nan balle a ce da mu ake in ma mun zo sai dai mu shiga ta wata hanya amma su aka kira ya ayyuhal ladzina amanu in ka ce ai ayyuhal ladzina amanu ana nufin kowa da kowa sai in ce to duba suratul ahzab la tudkhulu buyutan nabi zuwaye illa an yuzana lakum ila ta'amin nadirina inahu wannan ba yadda zaka ka fassara ta a duniya sai da sahabbai saboda su ne su su aka yi magana akan shiga gidan annabi amma Allah sai kira su da lafazin imani imanin nan da ake ta tsoron akwai shi ko babu shi Allah ya ce na yadda akwai shi har ya kira su da lafazin imani wa za du'itum fadkhu wa za ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadith inna kadhalikum kana yu'zun nabiyya fa yastahi minkum don haka muna fata Allah ya kara mana san annabi da kaunarsa da girmama shi da yi masa biyayya da ladabi Allah kuma ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama Allah ya kara mana san sahabbai da girmama su da mutunta su da kaunarsu da bin abin da suka zo da shi na daidai Allah kuma i karɓi aikin duk da suka mai kyau inda suka kuskure Allah ya fi musu Allah malaman mu na musulunci su imamu na malik su imamu shafi su imamu ahmad su abu hanifa da sauran duk malaman da suka wa suna hidima Allah duk inda suka yi daidai ka karɓa. duk inda suka yi kuskure Allah ka yafe musu Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka tsare mu daga dukkan fitintunu na zahiri da na baɗini da zamiya Allah ka tsare mu kan mu zami subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk